Suna na Zara Muhammad wacce aka fi sani da Diamond Zara. Lakani ne. Na shigo masana'antar kane tun 2018 kuma na fara da wani fim mai suna zuma da maɗaci. Fim dai abu ne da nake so tun ina karama kuma ba wanda ya janyo ni na zo ni na ka kaina ai fim sana'a ce kuma kowace sana'a tana bukatar reno kuma kowace sana'a tana da nata matsalolin awal ya kase. zuma da maɗaci wakili laifin wani mardiya barista kabir gargada sirrin so kusan takwas haka ah zuma da maɗaci saboda shi na fara yi kuma ni na ja fim ɗin dama ce aka bani a matsayina na sabuwar actress ban taɓa fim ba kuma aka ɗauki babban fim aka bani tare da manyan jarumai to har gobe zai zama the best fim ɗin da nake so gargada shi ba fim bane series ne amma na wahala sosai series ne da muka yi shi yawancin sinasinan da akan titi ne a hanya ne ba a cikin gida ba akwai guje-guje ya hada action irin makirci kala-kala kuka da sauransu to gaskiya na wahala sosai kwaɗayi munafurci rowa ni dai gaskiya ba a taɓa zuwa aka ce min ga wanda nake da shi amma kuma ya ɗan adam baya iya masa ina da kyauta ina yafiya amma haƙuri na ƙalilan ne halin da nake so shine mutum ya soka da mugun halinka da mai kyau duka ya soka da shi kar ya zaɓi ɓangare wai don kana da wannan kyan halin shi yasa kawai yake son ka idan mutum zai soka ya soka da kowane irin hali kake da shi ya iya zama da kai a haka idan ya maka haka normal zan iya zama ni da kowa saboda kowa yana da bad side ɗinsa. daga Nijar sai Najeriya sai Faransa. Hmm. a fim aka taba gan lamun mari ina son hawaye ya zuwa lokacin fim din da na ce maka na fi so zuma da madaci sai ki zuwa sai cewa na dan Allah in mun zo dama an ce mari na za ka yi kai min na gaske ni na sa mun amma daga baya abin ya zo ya dame ni hawayen da nake nema waɗanda suka zo ma bata suka yi gabaki daya tsabagen haushin da na ci tuwo da miyan kubewa saboda ko bar gida gida ya bar shi tuwo shine abincin da zaka ji ka hankali a kwance idan zaka yi kwaɗayi ka fita ka yi kwaɗayinka amma dai tuwo shine abinci suna gama secondary school amma iyanan na tsaya na yi karatu ne a Nijar ni yar ƙasar Nijar ce jihar Tawa a haɗa mu da ita kila zai yiwu kila ba zai yiwu ba but wacce nake so indomi ce har gobe har jibi har gata har abada wanne zan fi so mu yi fim da shi ha wanda sa'a ta hau kansa su wa na fi so a haɗa ni da shi to why not a rubuta labari a sasu su duka ukun kwarai an taɓa yi amma ai an ce kare baya haushi shi kaɗai sai ka tanka ne ma za a san kaji ko ta ma damu da mutane tunda kun yi a bayan ido na ku je ku ci gaba amma duk wanda ya zo yi a gabana zan ba shi amsa a farko dai tun lokacin da nake karama nake son fim ni kaina na san sha'awar sa nake yi amma kuma lokacin da na zo na shiga sai na samu wani abu ɗaya da shi ne yake rike da ni a cikin fim har yanzu na ɗauke shi sana'a kuma ko yau ko gobe ko jibi na samu sana'an da za ta fi kawo min ko kuma ɗaga ni ko kuma rufa min asiri fiye da fim zan iya barin shi Mesdames et messieurs, je vous prie de regarder BBC House on Instagram, sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Merci.